A'a, kaga sai ka kunce wannan ka. Zo. Da zan yabo wali. Ba wani bawali, kana fa ko dai. Ba wani bawali, na ai na ga da abin da kake yi. Kuma da Allah da wani ne zo yi gan kana wannan labe labe din. Da eh. tuni an ma jina jina. An mana jina jina. Gafara an ma jina jina. Kai ma ai duk tafiyar duk kai ma din ai duk tafiyar. Amma wannan sana'ar banza ce. kai ma sana'ar ba ka yi ba ka yi wasa do kai eh tunda na kama ka ba tunda na kama ka ba ta ce ina yi min mara kunya amma ban ba ka da mutunci to alfar an ba ka da mutunci lalle yau kai ni kada ka kirji ko tururuwa ranar banza ma ta ji dobalan ta ranar gari wata ta ji da ba za ta iya tafiya ba a banza ma ne kai ni ba wallahi ne hiru cutar kaina nake to ni dai ka taɓa ko? Na taɓa banza. Ka yi daidai, ka yi daidai Allah ba ka sa. Ni dai ka taɓa. Na narke ka. Shi ke na manja. Ka dai taɓa ni ko? Na buge bugu za ka ce ba na taɓa ka ba. Taɓa haka ne. Ni haka na yi. Ka yi daidai. Ras. Ka yi daidai a cikin har. Ka san shi taɓa dai haka ne. Ni kuma haka na yi na yi. <laughs> ni ko ganin nan ganin lauhi ba hana ni tankaɗe. Ah, eh ai ko mai hankali yake ganin dangishin kwado. Duk ranar in basira ta bure kare ko eh. sai bar hawi kama tunkuyi. Da kyau. Na buga. Na buga zan ba wuce. Ne a gwara ka wuce. Kun da wuce.